لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا درس الخميس درس مشاروك دوت محرم هجرة دبوتها لدريب الأربعين دهوت درس مشاروك ga watan wata a dubu da shirin da biyu maratan kuwa allah madaukakin sarki ya ba mu damar haɗuwa wannan majalisi don ci gaba da karatun mana na hau a littafin sharhin maƙi da kuma tsarika ba mu gushe ba muna cikin fasɗin da ke bayani kan wajibcin shafi kabar واجب تشم شاب الخبر كما وما واجب شاب الخبر بجريه مني بجريه تاع النبي ونبي لو كانت مولاي تاشي بجريه بسم الله الرحمن الرحيم الموضوع الرابع digire na hudu shine an yakuna al-mubtada'u masdaran wa shi mubtada ya zamantu masdarin wa ba'dahu bayan sa wa na mubtada masdarin kuma halun atamu samu halu saddat masajjal khabar da ya tsaya matsayar kabar ko ya toshe matoshin kabar amma shi wannan hali ko ita wannan hali a larabci za a yi wannan halin da ta tsoro an ta kona habaran shi wannan hali ba zai dace ba a ce shi zai zama kabar na wannan mutane A'a, ba a yi wannan lokaci ba za a mace habatai ba a sha ta idan Mabtada ya zamanto maddari sannan bayansa aka samu hali halin da ya tsaya matsayin kabar amma kuma ba zai dace ya zama to kabar na hakika ba da mutada a wannan lokaci dole a shafi kabar ba za a mutar shi sai a kan da shi فيوضع القبر وجوبا وانا لوكتي واجبين اشاف القبر لسد الحال مسده وابدا اذا بقى عم بتيشي باب يومين حال من ذاك عم بتاع ya yi aikin da shi kabar ɗaya ke wa zalika wannan kuwa nawu kamar kwatankwacin a ce barbi al'abda ko barbi al'abda mafi amini barbi wani shi ne mutane mazdari الضرب مصدر بردي shi mubtada ne sannan mu mudafin ilayhi kuma da ba bi al'abda kuma maqulun bihi musi'at din nan ne hali halin nan ya tsaya matsayin sabar amma kuma ba zai dace ya zama to kabar da mubtada domin ba za ka ce abbarbu musi'un ba a larabci ba a ba a cewa abdallu musulmi amma ana cewa abdallu shari'u الضرب قوي الضرب كبير واضح أما أتي الضرب مسيء آه ما أبنك على فأولا هذا الشيء لفظ مسيء إن النهالي يا قيامة من سبب يا توسي من سبب أما كما a lugance a balagance ba zai dace ya zama to shi kabar ne ga mukarrar kenan akwai kabar ne kabar ne kuma dole a shafi shi kabar ne shi ne hanya biyu ko ya zama to iskan ko izakani Hmm? ko shiga kana ko iskana ko kuma ya to ah, ya to matsari an wasa a wata hanya wanda ba a mace shi ba wannan littafi saboda ka wata yin kawo shi ba annin dai kabar din zai zamanto iskana in ana abin yari da ya auku ko iza kana na mutum nan gaba zai amma ko ba za a mutu ba za ka ce barbi al'abda iza kana an ba za ka ce iza kana ko ba za ka ce barbi al'abda iskan ba za ka ce iskan sai ne an kawai halin ba ka faɗi halin halin ya gamsar zai aiki irin na kabar wurin gamsar da cikar magana amma ko ba shi ne kabar ba kabar ɗin yana nan me zai sa ba za a ambace shi ba abin da ya sa ba za a ambace shi ba shi ne halin nan ya tsaya matsayar to shi halin mu mai da shi kabar ba ba za mu mai da shi kabar ba domin a lugance a balagance ba zai dace ya zama to kabar na mustada domin ba za ka kimanta babu da mutum ba mai munanawa shi duka ba shi ba a munanawa amma yana zama tuwa mai tsanani saboda haka shi wannan hali hali ne na makonin biyu na al'amari bugu na gabawa bawa lokacin da bawan halin su zai zama su mai munar ko mai saba ne ko mai saba ubangiji hmm? a wannan lokacin zama su والأبدى معمول له أي مفعول به شنو معنى معمول له أي معمول للضرب واضح ومسيئا شيكو لفظ مسيئا إن حال حالين إذا سدد ليتوشي مسد الخبر متوشى خبر والخبر معذوب وجوبا شي خبر إن عن شابه أبي تعوجك Wata biyu kaddarawa a maganar sai a cikin yana haka barbi al-abd idza kana mufiya barbi al-abd idza da muka ta fi idza ce iza idza aradta al-istiqbal kana nufin buguna gabawan yana kasancewa idan bayan nan gaba zai kasance mai munana bi ko mai munana wa mahalicci wajib yawo shi ne mara iba arta da sigbar wa ina rattar mudiya ne kuma kana nufin abin da ya riga ya wuce ne kana ba da labari bukuna gabawa a lokacin da ya kasance mai cutarwa ne shi ne mana iba arta ne أبنا وإذا أردت المضي فالتكبير بردي الأبد إذ كان مسيئا فمسيئا هالي شيء مسيئا إن هالي من من الضمير المستجر أتكلم ضميري قوية في كان أكان إذا كان أي إذا كان العبد أفهمت؟ أو aiki kana almufassar bil adl ne kuma tsara shi da wa idha kana aw iz kana zarfu zamanin na'imun an al to shi kuma wannan lokaci iz kana ko idha kana kaga zarfi ne na zamani wato lokaci ne na zuwa na zamani shi za mu ɗauke shi a matsayin na'ibul khabar wato نعم ونبه المصنف ما يتكلم يا يتذكر ويا إشارة يا تنبيه بقوله فإنسى يتي وقبل هذه وقبل هذه إن كنت وذكر ذنب بيته وقبل هذه المثمرة وقبل هذا لا يكون خبرا عن الذي صبره قد أثمر فليت وقبل هذا قبل من هذا من دنيتي إشارة قل كنا سيفا كنت مؤمن يتي يا أي تنبيه ذي على أن الخبر المعذوب شقبة من أكشافه مقدر أنا أقدر أكني قبل الحال التي تدر مثل الفرق أنا أقدر أتامور حال نعم مكين في حالي بربي الأبد مسيئا أي بربي الأبد إذا كان كان إذا كان من يازو كاسم مسيئا نعم. واضح؟ نعم kama da kaddama takdiru kamar da yadda kaddara shi ya gabata da muka faɗa da sannan wasar da bin ƙaunihi ya tsare da faɗarsa daidai ce la ya kunu khabara wa qabla halin la ya kunu khabara halin lazi sabaruhu kasu jira da ya ce la ya kunu khabara da ya tsare ne halin halin lazi taslu an takuna khabara alal mubtada don ya guda maka banda fa halin nan da ke inganta ya iya zamantowa menene khabari da shi ne da shi mubtada inda aka ambata na ma hakan akfash kwatan kwatan abin da babban malami akfash da ya kaito rahimahullah min kauli na faɗin laraba da cewa zaidun ƙa'iman zaidun ƙa'iman zaidun ƙa'iman ka ƙa'iman ɗin nan mansubin ne alal hal wasu amma shi har wannan hali yana iya inganta zaman to kabar mun tana cewa zaidun ƙa'iman zaidun mubtada ƙa'iman an bayyana a nan kaga ba sai mai ce an shafe an shafe talatin ba domin shi asalin wannan hali shi ya tsoro an yako na kabarin yin mubtada fa zaidun mubtada'un wa kabaru mazufun wa tadbiru ثبت قائما زيد ثبت قائما an فهمت؟ وهذه الهال تخلو أن تكون خبرا وأن هال إن قائمة هال إن ينا إن دنت ينا ذات شيء يزمن تو خبر فتقول زيد قائم أو أن اللوكة فلا يكون الخبر واجب الفتح أو أن اللوكة خبر إن ثبت إن بعدود بني في كاتب كان سوى زيد ثبت قائم كان سوى زيد قائم بيالي ساقاني بربي العبد مسيئا شي ومن دون لي بلاك وصبر فيه دون مسيء بعد كي يبقى إذا مسيء خبر جاء الضرب جاء بربي وادي بخلاف بربي العبد مسيء فإن الهالة في هال أتكن برد الأبد مسيئا لا تسلو أن تكون خبرا بدأي إن كنت بعد زمن تو خبر كل زمن تو خبر عن المبتدئ نمبتدى الذي وندك قبلها يجب في في هال فلا تقول مثلا بركتي برد الأبد مسيئا ونبذ الجوع بلاكتي برد الأبد مسيء لأن الضرب فهو شيء الضرب لا يصف بأنه مسلم بعد كده بقى بتسيوا شيء مسلم أما أنا كده بقى بتسيوا شيء شديد مسلم sai wani abu mai hankali ko ko wani abu mai rai haka wanda ba aiki ba ne dabba tana yi zama cewa mutu a ce jakinka a sa a ilai ka ya ta ba shi ya ko ka ɗora masa kaya zubar ko kai ya ka da kai ruwan mutum ko wani yaro ka ka ake shi ya ke zuwa kaga wannan mutum a ba ta cewa duka a jira ta a cikin da ya mutum ba a faɗin haka والمضاف إلى هذا المصدر حكمه حكم المصدر duk abin da aka yi idafansa zuwa ga masdari hukuncin sa hukuncin masdari domin barazi mudafin bi da mudafin bi kuma haka ya mutakallimin nan na shi ne shi mudafin bi sannan abdabu mudafin bi saboda haka hukuncin masdari shi ne hukuncin mai eh, hukuncin masdari shi ne hukuncin wannan ya abu da kai kamar yadda ake misali nawo haka nan wato ga misalin da ma'anar ya zuta a mutabiyini alhaqqa akan mutabiyini a akan mu akan mu مضاف إليه تبييني تبيين مضاف إلى أتم sannan yawon المتكلم شكوى kuma إلى ila yawwa saboda ka wannan mudafai ne har guda biyu saboda ka hukuncin akan mutum ne shine hukuncin dukkan su biyu saboda haka a kan mutabiyi niya niyya wannan duka sunan zane yana cikin hukuncin da kawai wato mafi cikar bayyanawa ta da gaskiya ka shi ne bihi ko kai da ma kai masa maqulun lahu manutan wannan shi ne halin wannan hali ba zai ba zai inganta ya zama to ne ba ya zama to kabar ga a akan a akan mutabiyyiyya an fahimta saboda haka kabar ɗin dole ya zama to an shafe shi da wani cikin da a kan ah, mutabiyyiyya alhaƙu mafi cikar bayyanawa ta ga gaskiya manoɗan wato zama to halin kasancewansa yana rataye da da hikimomi fa a kan mu lafazin a kan mutum nan mubtada ne wa tabyini mudafun ilayhi shi kuma biyu ne din nan mudafun ila al-mubtada saboda ka da hukuncin ku والحق shi kuma lafazin a haƙa din nan maf'ulun bi tabyini an gani shine mafulu mafuli ne ga tabyini wa manun dan shi ko manun hali ne sadda masadda al-khabar wanda ya toshi matushin khabar na atam an fahimta wa tadbir abin da za a kaddara ne shine atam tabyini al-hatta idza kana manudan bihi kami ko iz kana manudan bihi kami an gani ta wannan shi ne mawubi na hudu kuma ko abin kulata cikin baitin da aka kawo shi ko shi da baitin cikin shi ya yanzu ma kun bayan dogon bayani ne ban sani ba kun fahimta ko ba ku fahimta ba Allah ba <laughs> wa ya fahimci darasin da ya ba wanda zai ko hali da maza ko dai ba ba ba ba da dace ba a cikin duniyar Thank you. ko ka ka fahimci bayani to bismillah eh yi bayani bayani da na ne yau eh na na a lokacin da aka ambaci wato

wato khabar na mutane saboda mutu abu baya ne ba ya da idan aka ya mutu ya ba ba su ga gari wato mutu ba zai ke zama da ban zuwa domin mutu zama da yana zama kowa a zuba ne abin da ya yi kuma a zaune kuma da ذاك ضربي الأرض على الجميع فبيت لهم سوى وفي وحال وبيت لهم سوى خبر جمع جاء وفي ضربي الأرض ذاك هو ألم هذه لا أعرف رجل وصل وأكل خزة وفي وفي خبر ما كان سوى من هذه لأول ما كنا نرجع موالي अलग ड्राइव तो तो उन लोगों का ड्राइव से मिलेगा अपना ड्राइव से क्या उसका ड्राइव से हमारा निकला इंजीनियरिंग करना मुझे पता नहीं हुआ तो ये हमारे जो मुख्य एग्जाम होती है वो ये हर जानकार में इसे ध्यान रखते हुए मैं ड्राइविंग का जैसा तरीके का ना हुआ हुआ हुआ हुआ ये सब लोग आपको समझ नहीं समझ ये समझता to kun ji abinda umar ya ce akwai wanda yake gani ya kyauta ko akwai can gyara gyara na ra'ayi ko kuma dai ya abin ya yi a da zaka ce na hmm. hmm. hmm. to to yayi akwai wani mai ƙari bayan ya rasu to ba wani ƙarin bayani to akwai wanda zai mata mana iya da ya faɗa ɗin nan da su mila ne duk da na kana tambaci farko wasu gani hmm. na wannan bigire na hukun ne wani ya toshe inda a idan ka abu kan ya toshe ita kabar ya ba ya zama yawa idan ya toshe wannan bigire zaman kabarin ka a a yi wato mai ma'anar sadda mutum to ya toce mutum sai ta bashi ma'ana ko ba an bata ta bashi ba za a fahimci ma'anar ma'anar za ta tsaya shi ne ma'ana sadda mutum da ta ba wato ya tsaya matsayin kabar ko ya toce inda kabar ke toshewa ma'ana ko da ba an bata ta bashi ba ba ne bi magana ta riga ta ci barbiyar abda musiyan magana ta shiga ba wata matsala amma kuma shi ya din nan ba zai iya zamantowa a luganci ko a balaganci ya zamanto kabar ne da barbu cewa ke nan dole don tun da eh, barbu ba a a fantuwa da ita a ci ba zai fantuwa da ita ba kuma shi kuma dama kabar asalin sa dama fantuwa ne in ka ce muhammadin jarisun ma'ana muhammad ya fantuwa da zama in ka ce muhammadin ɗayin ya fantuwa da zaiwa ce muhammadu ƙari ya tafi da karatu saboda ka ci kamar dama ai yana ba da labarin eh, sifar eh, abin nan sifa ce da mutala yawa to saboda haka idan hali ya zamanto ba zai iya zamantowa kabar da mutala ba to dole ne a kaddara wa mutalan wani kabar amma kaddarawa ne kawai wajibi ne ba za a rubuta gaban sai dai a kanta a kulwa

kuma haka ne bayani duk da hakan ne ya ce wato ya kudu kashi yanzu wanda yi a yi mu wannan shi ne ainihin abin da yi ya yi duka da na muku ishara farkon zara sai muka ce ana iya kuma kaddarawa a dawo a maimaita shi masdasi wurin kan abin da za a kaddara wanda za a shahara a ce barki al'abda barbun idan kana mutum akwai barku a ciki zama to shi aka shafe wato bugu ne da ya kasance idan lokaci ya zama tun mutu da ma dai tunda mai sun da kawo shi ba ba ba ba da mu a tafi a matsayin izakana ko iskana sannan muka ce har yanzu da cikin garabin idan shi halin yana ilanta ya zama so kabar da mutada a wannan lokaci kana iya ambaton kabas din kana iya rashin ambaton kabas din kuna yi tunawa wannan misali a nan? ina misali zaitun ƙa'ima ko kuma ƙa'ima ya yi da magani domin abin da ya zara halitta ka ce zaitun sabata ƙa'iman ko kuma ka ce zaitun ƙa'iman shi tayi din nan wannan hali yana iya inganta zaman so mai kyau kana iya cewa a ɗin domin zai yana iya sukantuwa da yawwa da tsiya Muhammad jara na yi ta wurin ko kuma dai har yanzu ana ɗan nazari ƙara nazari ba na kai ba ba damuwa ko Muhammad kayan ruwa ga misali ko? Hmm. Ta. Kuma shi ne lokaci? Ta zara gara? Ta. ta yi sati mai zuwa mai rubi ne ta yi kuma mu kawai ya yi kyau ba ta ina za mu sake ɗaya ba? بسم الله الرحمن الرحيم إذا أجل الإنسان آنت أوانه يموت وإن كان النبي المؤذم فأين النبيون الكرام وصحبهم ومن هم بهم دين المهيمن قد سمع قد انجزموا آه. نعم قد انجزموا لم يبق منهم معمر ولكن آثارا لهم لن تجزموا فلله ما قاموا به في حياتهم فقد ورثوا علما عظيما وأنعما أعزي جميع الناس من فضله جزء عظيم أقام الدين جهرا وأحكما وقال أعزي هماة الدين والعلم والهدى لنازلة كانت على الناس مغرمة فطوبى لك النذير حيا وميتا فربك لا يخزي النذير المعلم إذا أجل الإنسان على أوانه إذا أجل المتم لو كتا فيزو قولوا لو كتا فيزو إذا أجل المتم لو كتا فيزو يموت zai mutu wa in kana annabi al-mu'azzama ko da ko ya kasance annabin nan ne abin girmama kowa ma nan da ya zo dole zai koma ga Allah mai saboda haka dai wannan ana ƙara kwantarwa abin nan eh, al'umma rai cewa ya haƙuri wannan mutuwa harka ce ta dukkan halitta فأين النبيون الكرام وصحبهم إنا أنبا ونما سوء درجة رسول صحبانك ومن هم بهم دين المهيمن قسمه da mutanen nan wanda da su ne addinin Allah maɗaukacin sarki ya ɗaukaka ina suke ajin ba sa tabbai ba sa sun tajiyai ma ba sa ramin tajiyai ba sa waɗanda su ne addinin Allah al-muhaimi ya ɗaukaka to kenan don shek ibrahim ba mai shinkafa da su ba wani sabon abu bane wannan dama ah, haka wato Allah maɗaukakin sarki ya tsara dukkan halitta ba ta kankani ko dukkan rai ba ta kankani mutuwa kadin jazamu duka su sun kare duka waɗannan da muka ambata annabawa masu daraja sahabbansu waɗanda addinin Allah ya ɗaukaka ta hanyar su duk waɗannan kadin jazamu sun yanke mana sun tsare lam yaqanihum mu'ammarun babu wani wanda yake abin rayarwa a cikin su kowa ya mutu ba wanda ya rage amma dai walakin da asarar don da ta sai dai gurabban su ilmin su rubuce-rubucen su abubuwan na alheri su waɗannan har yanzu ba su har abada ba za su yi shi ma yanzu kwanukan da sun ƙare shi ya ba mu shinkafa sai kuma alheri da ya shuka wannan kuma zai shiga wata biya wani lamar sha Allah falillahi ma qamu bihi fi ce, waɗannan manya manyan mutane annabawa masu daraja da sahabbai da wanda suka yi aiki tukuru addinin Allah ya ɗaukaka hmm? falillahi ma samu biyu biya ya ce suka tsaye da shi ko suka aikata a cikin rayuwarsu Allah ta ɗaya ne mai fasa maganarsu ko mai musu sakayya waɗannan mutane da muka ambata wanda babu kuɗi daga cikin su yanzu faƙar warra su ilman aziman wa al'umma sun gadar da ilimi mai girma da kuma ni'imomi sosai wanda ilmomi suke ɗauke da su وأبي جميع الناس من فضله بظله ina ta'aziyya wa dukkan mutane saboda rasa babban malami da aka yi a winin babban babba a kamar dina wanda ya tsaye da addini daren na lokaci mai tsawo wa kama kuma ya tafi ta addinin da yau wa'azihu ma taddini ina wa masu kare addini ta'aziyya wal ilmi da masu kare ilmi ta'aziyya wal huda da masu kare shari'a ta'aziyya binabirin saboda musibar nan da kanan da nasu makarama su zama to tamkar wata tsara ga mutane eh magarama tsara almagaram asara asara ga mutane shi ke da su zama to asara ga mutane ba na cewa alghurmu wal wal ba الغنم فائدة الغنم كما أتارا المغنم فائدة غنيمة المغرم أتارا لنازلة كان على الناس مغرمة وأتوقع مصيبا نن تزمنت مغرما وتأثارا شيء متعب معنى متوى هذا الشيء إبراهيم بابا شكرا فدوبا لك المهيو دوبا بكم الهي إليك يا كيف الضمالني fiqh ba wasu na nema ko na aljanna ko dai alheri alheri alheri gare an annere wato ya kai babban malami madallan alheri gare ka ya kai babban malami ko madallan alheri ka ya kai babban malami hayyan wa mayyatan a yau kan da ake raye da ma ba an kan mutu فربك للي أبنجدنك لا يقضي النذير المعلم بايا ولا تمساك بايا تغرسا النذير ما يجلبكي ما يجلبك المتالي وشي ما يواجه المعلمة ما يكون قوي من هو لا كان لا بدي أسكن تبدا إيه بدي توزر تبدا ولا أعلم كأعلم هنا maka fata alheri shi ما masu sai mu tsaya نعم ايه كثيرة آل وثقوت ايه ايه كثيرة اذا بيضا مكيه يبقى الشرق الهي من مهما يصول الزحاة الشر والقتل القتل شين يا القتل شين يا شرمي ما تجي لها زوها كشرق يكون شرمي ko a ce sai an yi tsari irin na demokuraɗiyya ko wani abu da su nake yi sai an shirya zaɓe kafin a samar da shugaban ƙasa ba wasu na gani kamar da tsarin saudiya da yake eh, mulki ne na sarakuna suna kamar ba daidai ba ne na kuma duk na hanyoyi ne na shugabantar mutane sun shekaru ba wai haramun ne dai daga wannan ne wannan mawaki al'asar ko? eh haka نعم yana ɗaukar mana da yawa daga ciki ake cewa kutusa mujafa mujabaru ya wasu sun yanke ba sa nan zai daga cikin wannan mana ake ake ɗauko wani almin da yana kadin jaza mu mana kadin ƙasa'u babu su na eh walakin na asarar lahun lantar jazlama sai dai asarar lahun wato gurabansu ilmummukansu karace karace abubuwan su na alayi lan da zama su ba za su yanke ba ai lan ta kasa su waɗannan ba za su yanke ba suna amma su rayukan su da jikunan su wannan ba su sai kuma na tsarar tashin kiyama fahimin eh, ma yawan fahimtar fahimtar sa'annan fasbir kamar ka ce gwarzo haka a guda yake na musamman cikin mutane a ka ce mutum daya kamar ɗaya shi ce alwahid su aka ce fal kamar shi daya ne ba irin abin daga na ake samun ma'anar a ce salafin fadda sallar mutum da ya kawai ba tare da neman da jama'a ko kuma wa ne kula na huwa fadda ma'ana shi ɗaya ne a fagen ma'ana ba wanda kai shi to ya danganta wani sai ake aka amfani da lafazi daga nan sai ka sai ka saukan masa ma'ana da ya dace da ya yi kalmar da watan ishara eh a tanwini da ishara da abu mutum an batun kyawawan abubuwan ayyuka sanar da kyawawan halaye shi ne ishara yabo shi wannan tanwini kusan shi kusan malam sai a sha da biyu ko a sha da bima kama biyu kula waka a sha da bima kama biyu kula kuma ya yi ba da abin da wani ya yi na na eh lafiya mai nan amma shi lafafin wajen bari sai dai eh, ta yi ma'anar su tsakanin zo ɗaya ta wasu ɓangarori ai babu hajji a cikin magana da ne a cikin baitin da makaranta baitin da makaranta ko ya kuma lokaci jajin yana yawa a jirin namu na nelson mandela ne akwai na'am ashan wato ratayawa da igiya kashewa ta hanyar rataya da igiya ka san aka yi wa mutane hukuncin kisa wasu akan kashe su da bindiga wasu aka kashe su da takobi wasu kuma sai a zarge su wannan da a shan a rataye su a sa kujera ko wani abu haka a sa yake a wuyansu daga nan a burge abin ta zarge wuyansu su mutu wannan shi ne ma'anan abin alƙasar shan an kashe shi ta hanyar rataye shi da igiya wajen na shi da shan na kawai bala wannan abun naka ai na gani wani darasi za a nema ko kalma kalma haka aka ce shanna kamar ka ce ya kai hari shanna za a kama bi shanna zarati ala fulan ko ala albalad fulan shanna zaratan ma'ana ya kai hari wato ya tada wani wani wani hari eh, a shan wato tada wani hari haka ba na ga sabon sa da hausa su ila ba da kishirin ba kamar da su zai wahala ah, don da harshen bayi da kalmomi da yawa irin su larabci wannan larabci ba harshe ne yana da abubuwa da kalmomi da yawa da yawa سبحانك اللهم نعم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك